أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمين تاردكو muna jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita da fata mu samu dacewa da kyakkyawar fahimta na wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dacewa da ayyuka wanda za su samu mu zamanto daga cikin yardaddu na Allah a wannan duniya ɗin da kuma yardadu na Allah a ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tayyibi na tahirin ‘yan uwan musulmi kamar yadda muka sani wannan shine darasi namu bi bihamdillah na ƙarshe game da abin da ya shahi wannan darussa gaba ɗaya wanda suka gabata akan aƙida da fata mu samu dacewa lallai. da wannan aiki da muka yi ya zamanto daga cikin ayyuka wanda Allah zai rubuta musu na lada wanda zai zamanto gaba ɗaya da mu da ku mun ƙara da su kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa mun dace hakanan muna ƙara buƙata ga Allah subhanahu wata'ala ya sake ba mu wani taufiki yadda muka samu cikin wannan littafi da kuma wasu littattafai da kuma wasu kuma bayanai nan gaba insha Allah subhanahu wata'ala wannan darasi na ƙarshe ya shahi tambayoyi ne da amsa game da abin da ya shahi ceto wasu daga cikin manya-manyan tambayoyi kenan ana mun zaɓi tambaya guda biyu wadda ta shahi zancen ceto wadda wasu mutane suna iya su yi ta da yawa daga cikin waɗanda suke da shakku game da ceto na daga cikin manyan-manyan masu tunani sun zanki kawo irin wannan tambayoyi ɗin inda suke cewa tambaya ta farko suna cewa ashe gafartawa ba aikin Allah ba ne ce eh tabbas aikin Allah ne ceto kuma ya shahi wani nau'i na gafara yaya za a ce Allah ya ba da wannan aikin ga wasu mutane kenan Allah ya tasiranti ne da ayyukansu su waɗannan bayin na ƙwarai kamar annabawa da mursalai da waliyai waɗanda zai ba ceto kenan wai shi ya tasiranti ne gare su har ya kai wannan yasa ya ba su irin wannan aiki nashi ko kuma ya ne al'amarin yake kenan in gaskiya ne bai kamata a ce harkar gafara ba da harkar yahewa ba musamman ba wai waɗannan mutanen aka yi malahi ba Allah ne aka malahi yaya zai ba da wannan ceto ɗin ga wasu mutane kaga wannan alamar tambaya ce sannan tambaya ta biyu ana cewa indiya aka buɗe ƙofar ceto to zai jawo wata matsala matsala ita ce zai jawo wasu mutane maimakon su dage ga biyayya ga Allah kamar irin da ake samu ga wasu mutane sai su zama to yanzu saɓon ma na da gangan za su yi ko me aka ce musu za ce ai Allah zai cece mu ai akwai ceto wanda Allah ya bada annabi zai ceto annabawa za su yi ceto waliye za su ceto bayi na Allah ga sanan da dama wanda suka bi Allah kamar yadda wasu zaka ce in kama wani magana me yake cewa sai ce ai babana malami ne wannan ya ishe mu shi zaka ke samun da dama daga cikin yaran malamai ba su bin Allah sau da ƙawa har kai ana cewa ɗan malam ya ƙi halin malam saboda duk irin wannan mugun tunani suna ganin tun da dai mahaifinsu malami ne na Allah kai tun dama hatta annabawa sun yi fama da irin wannan za ka samu ‘ya'yan annabi sai ce ai mahaifi na annabi ne shi yasa manzan Allah me ya gaya masa yi da zahara fatimatu zahara salamun lahi alaiha ku duba da irin matsayinta da irin mukamanta da irin shi kan kashi mukamin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin Allah me yace ce mata yi ta dage ta yi biyayya ga Allah kar ta yi zaton wai a'a dan mahaifinta annabi ne shi ne fiye ya halitta a wannan duniya ɗin gaba ɗaya saboda haka nan bari ta yi abin da take so ku duba ku gani annabi ya ce ta tashi tsaye ta bi Allah amma sai ga yanzu mutane wai wai mutum sun ki cewa a ni mahaifina malami ne ko dan uwana malami ne wani in ya rasa ma abokin shi zai ce ai abokina ma malami ne shikenan tunda ya bi Allah ya ishe mu ko alaba malam dole ka tashi tsaye ka yi biyayya da kanka ka yi biyayya in ka yi biyayya wannan ne zai sa ka ƙetare da imani aƙalla ko baka zamanto masu ceton mutane ba sai a cece ka amma yi zamanto kai koce rubus kai kana jiran ɓasa ne to jiran wannan ɓasa shi ya ja maka matsala shi yasa wasu ke wannan tambaya suna cewa kenan in aka kawo ceto wannan zai jawo da yawa daga cikin mutane kamar irin ‘ya'yan malamai da mutane ga sanan ‘ya'yan annabawa da ma wanda ba ba su da ma wata alaƙa da malamtaka sai zanki tabka saƙo suna cewa ai akwai muminai salihai sun cece mu kun ga wannan ita ce tambaya ta biyu su ne muka zaɓa manya-manya muna son ba da amsa game da su tambaya ta farko kamar da muka sani muna ba da amsoshi ko lokaci muka zo da tambaya muna da amsa wadda take naqdi da halli mun yi taɓa bayanin su menene ma'anar naqdi da halli ba sai yanzu mun ƙara kawo wannan bayanin ba saboda haka nan kenan amsa wadda take naqdi shine in dai har muka ce wai ceto Allah da ya bada shi kamar ya tasirantu ne ga wasu mutane wanda har ya kai ba su aikin shi wanda gafara ta zunubai shi ne aka malaihi kuma ya ba wasu gafarta sai mu ce in haka nan ne kenan ɓangaren tuba ma irin wannan al'amarin ne kenan Allah karɓan tuba da yake yi lokacin da mutum yake cikin wannan duniya da yi laihi ya tuba za mu ce Allah kenan ya tasiranta da wannan tuban da yake yi ya ji tausan shi ne tausan shi ne yasa ya ba wannan bawa ɗin dama cewa to na yahi maka lahinka wannan suna iya aza shi wai a ɓangaren jawabi na ƙadi duk in muka koma cewa ɓangaren ba Allah su ba kenan ba wani Allah ba ne aka saba ma yaya aka bashi wannan ceton shi na abin da za mu gai cewa da dama wanda ya fahimci tauhidi na khalaƙiyya na rububiyya da sauransu wani cewa Allah subhanahu wata'ala tun wannan duniya din yana bada ayyuka ga bayan shi kamar mala'iku kamar annabawa aiko su da yi su isar da saƙo aiki ne ba su kenan Allah yana ba da aiki daman ga mutane ba wai wannan shi ne na farko ba a ran lahira misali balantana ya zama na ƙarshe a'a daman Allah subhanahu wata'ala yana irin wannan aikin yana sa mutane su yi ba duka ayyuka ba ne Allah yake yi kai tsaye sannan kuma sani ba wai ya tasirantu ba ne. a'a wannan yana nuna cewa asalin tsarki da yake so bayan shi su samu su shiga aljanna Allah ya damu da wannan sannan jawabi wanda yake halli mu sani cewa Allah yana kallon rahama ce ga bayan shi Allah yana kallon rahama ne duk lokacin da ya ga mutum ya cancanci a mishi rahama to sai ba da dama a cece shi sai ba dama a cece shi wasu ma kamar da muka ce in ya ga cancanta tashi tana da yawa shi zai cece shi da kanshi ko ya ba annabin rahama ya cece shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka nan dai a taƙaice. wannan wai ba wai tasiri ba ne Allah subhanahu wata'ala ya samu daga bangaren mutane balantana a ce Allah yana tasirantuwa ba haka ne ba sai mu zo ga amsa na tambaya ita ma mai tsimbin muhimmanci wadda tana yawan damuwar mutane kamar da mun yi ishara cikin tambayar musamman 'ya'yan malamai da mutanen da suke ganin suna da wanda za su cece su sai ka sun ce ai akwai ceto shikenan to wannan yana jawo mi a zanki saba ma Allah ma da gangan a yi tashar holiya ana ganin ai Allah zai ba da dama a ceto shi ne abin da suke ce da larabci tajarri saɓon Allah da gangan shi ma anan wurin zan ba da amsa wanda yake naƙdi da farko sannan mu kawo amsa wanda yake halli amsa wanda yake naƙdi mu sani cewa idan muka ce wannan zai jawo tajarri kenan da yin sabo da gangan to tun wannan duniya din Allah subhanahu wataala da yake gafarta mutane da yake karkare mutane zunubai yi alƙawalin zai karkare musu in sun yi kaza yi alƙawalin zai musu duka wannan kenan zai jawo ba wai kawai sai ceto ba kenan muna iya cewa mun sallama ka ce ceto yana iya jawo wannan matsalai amma mu sani kenan ba wai kawai sai ceto ba tun wannan duniya din abubuwa da dama suna iya jawo a saba ma Allah da gangan amma ba wai wannan shi ne ainihin gaskiya abin ba Allah shi ne ke nihi yana nihin baiwa ne yana nihin kyauta ne ga bayan shi yana nihin ya ba mutane guri mai kyau su san cewa shi Allah mai rahama ne ba wai dan ya lalata al'umma shi ba ba dan ya niyyar ya kawo wata dama wadda 'yan sabo za su yi yawa ba a'a a Allah subhanahu wata'ala yana so ya kasance mun dage da tuba mun dage da neman Allah ya karkare mu zunubanmu saboda ko ceto da ya kawo sharuɗa kenan na ceto dole ya kasance kenan mutum ya bar wannan duniya din yana mai imani ba ka barin wannan duniya kana mai imani sai kasance kana tuba duk lokacin da kai sabo da sauri kai masa ka tuba in ba ka nan ba kayan ka tuba ka mutu ka kana mutuwa ba imani shi yasa wannan duka Allah ya tattara su baiwa ne gare mu tausayi ne da kyauta ne gare mu ba wai Allah yana nihin mu kan gare ba ne saɓani yadda mu muke fahimta shi yasa mu fahimta mu musamman 'ya'yan malamai mu kiyaye ina muke 'ya'yan malamai ina muke 'yan uwan malamai ko 'yan uwan waliyai mu sani cewa muna da babban darasi daga manzan Allah kamar yadda ya ishara ga 'ya'yan shi da zahara mu ɗauki darasi cewa ta tashi tsaye annabi ya ce haka nan mu ma ba ana cewa kabarinka daban ba na wancan daban to ai tun a cikin kabari Allah yake fara wa mutane azaba to me ka shirya ma me ka shirya ma zaman kabari na zaman lahira zaman tashin kiyama saboda haka nan kenan sai mu zamanto masu lura babu wani wanda zai dahawa ma wani sai da izinin Allah ko ceto din sai da izinin Allah kana ganin kai dan malami ne in Allah ya ba malamin naka mahaifin naka ceton ya ceto wasu sai zamanto Allah ya ce kai baka daga cikin wanda ya yarda a ceta cewa ya za kai alali kai nan ka dogara ka barar da shi ka kankance kana dubin kai kawai ko da za a ceto kai mahaifinka lalle dole ya cece ka ba haka ne ba sai wanda Allah ya yarda ya ba da izini a cece shi saboda haka nan shi kuma amsa wanda yake halli mu sani ya danganci abinda suke cewa asalin shafa'a asalin shafa'a wadda ta zo cikin alkur'ani wani abu ne wanda tana da hanyoyi da dama kuma kamar yadda mun yi ishara dama cikin ma da muka bada na cewa Allah yana kallon bayan shi ne da tausai shi yasa ya kawo wannan ba wai Allah yana nihin ya ga mutane sun kan gare ba shi yasa ya bar mutane yana son ya hidda musu tsoro wani bangare kuma ya bar su da guri na cewa Allah na iya gafarta musu shi yasa ya wannan ba wai dan yayi dama bane ya ba da dama dan mu saba mishi ko mu kangare mishi ko alama sannan mu sani kenan a takaice cikin wannan darasi na namu gaba daya muna iya gane cewa ta hanyar alkur'ani da riwayoyi ceto na Allah subhanahu wata'ala yana game bayan shi wanda yake nihin rahama gare su sannan mutane wanda ake ma wannan ceto ɗin su ne waɗanda sun kasa su aikata ayyukan lada wanda za su rinjaye ayyukan zunubi wannan su ne za a ceta kuma sun mutu da imani saboda haka nan wannan shi ne a takaice abubuwan da muka kawo dangane da abin da ya shahi ceto sai mu yi fata ga Allah subhanahu ta'ala ya sa mu amfana ya sa mu dace kuma ya ba mu wata dama ta ƙara fahimtar addinin shi yadda yake so kuma da shi bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ajma'in